Nijar kasa ce ta matasa. 'Yan kasa da shekara goma sha biyar sun kai kashi hamsin daga cikin iri daga ƙididdiga da aka yi na karshen nan. Kenan matsalar Nijar matsala ce ta matasa. Matasa sun zama su ne masu rinjaye. To kowa ya ce matasa ya ce akwai kalubale wato akwai matsala na basu horo na basu tarbiyya. To inan ne babban matsalar ta Nijar. Wato ga mutane da dama amma ba mu samun isassun makarantu babu azuzuwa isassu babu malamin makaranta ƙwararru babu kayan aiki kuma tsarin ma na karatun har yanzu dai bai sha bamban da mulkin mallaka. Shin ko kasar Nijar na da halin baiwa 'ya'yanta ilimi? Da akwai ƙuraru wanda suka yi muna kashedi tun shekara 1961 suka ce wannan makarantar taku hakika ba abun da take yi illa ta ba da mutane masu zama cikin biro ba ta ba damar a fara ƙuraru masu yin ayyuka cikin sassa daban-daban na gona na kiwo ba a yi. Abu na biyu ta ce wannan makarantar taku tana da matsala duk wanda ya yi karatu ko da shekara biyu shekara uku ne sai ya ba kauye baya to kenan me ake nufi. maman sani adamu ina ganin kaman kana nuna jadawalin ilmantarwa bai zo daidai ba da bukatun ƙasar Nijar dole sai mun kawo kwaskwari ga ga yanda muke tsara bukatunmu na makaranta sannan kuma mu dukufa wajen tara kuɗaɗen da za su ba mu damar mu magance wannan saboda me saboda har yanzu cewa ake yi Nijar ba ta da kuɗi alhali muna da hanya tunda muka jinginar da horon mu ga bankin duniya abu mai lalace kenan sai mun komo gida akwai shawarwari da aka yi na a cewa cewa a yi gidauniya ta musamman wadda za a ɗauka kuɗin ma'adinai man fetur kuɗin uranium kuɗin wani ne duka sa kuma kowa ma cikin ƙasa ya kawo gudunmuwar shi sai a yi gidauniya wadda za ta sa ba kasafi kaɗai ba ba birje kaɗai ba sai an ƙara wa su kuɗi kuma an yi amfani da su daidai yadda ya kamata ba irin wannan a ce wai aji guda miliyan takwas wannan da an yi shi ne dan a ci kuɗi amma ba dan Nijar ba talauci ba ta iya wannan hakika ni na tabbatar da wato in aka kawo kwaskwarima ga irin wannan aka ce za a zuba kuɗi daidai kuma za a yi amfani da su ba ba ta hanyar a ba wa'ansu dama su ci kuɗi ba to muna da hanya ta horon dukkan ɗaliban mu yaran matasa muna da hanya kuma mu karkata akala wajen koyon sana'a hannu muna iya yi mu koya mutane aiki koyon sana'a hannu wato an sai ma professional wannan zamu ba shi ƙarfi muna da hujja a Niger muna da hanyar na yin haka ba dole sai mun koma ga bankin duniya.